Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi a kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niya A yayin da duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya Makeri ne tare da Ali Mustapha Sokoto muka sake dawowa mu gabatar muku da wannan shirinmu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa an miƙa shanu 300 da aka kwato daga masu satar su zuwa ga gwamnatin jihar Borno. mun zo nan domin mu shanu guda 316 zuwa ga gwamnatin jihar borno hukumar tsaron fararen kaya ta dss ta fara wani gangami mai tsauri a kan masu sana'ar canjin kudaden kasashen waje a najeriya kuma eh. haka kuma muna da shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai kawo muku akwai sharhin jaridun ƙasar kamaru da kuma saƙonni da kuka aiko muna amma sai bayan kun sha labaran duniya. jama'a barkanku da wannan lokaci akwai alamun da ke nuna cewa sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump yana ta canja ra'ayinsa yana janye jikinsa daga alkawuran da yi a lokacin yake na yakin neman zaɓe ciki har da alwashin da ya ɗauka na cewa zai jefa abokiyar takarar tashi hillary clinton a gidan yari a lokacin ganawa da yi da manyan editocin kafofin watsa labarai da dama da ya sha sa kafar wando ɗaya da su a jiya ciki har da jaridar new york times wacce ya sha la'antarta na ma trump ya canza matsayinsa inda ya ce yanzu yana mutunta ita wannan jarida ta new york times din har ma yana karanta ta lokaci-lokaci a wajen wani haɗo ta jiya ce har ila yake nuna wa kafofin watsa labaran cewa yanzu baya da wata niyya na neman a gudanar da wani bincike a kan amfani da hanyar sadarwar kanta da hillary clinton ta yi amfani da ita wajen aika sakonnin imel lokacin da tana sakatariyar harkokin wajen amurka balle kuma a ce za a yi maganar gidauniyar clinton ta ba da tallafi trump ya ce hillary ta ji jiki sosai ita da iyalinta sun sha baka wahala lokacin yakin neman zaben da ya ce mai wahala ne matuƙa matuka tsohon magajin garin new york rudy giuliani ɗaya daga cikin manyan na kusa da shi donald trump din wanda ma ake raɗe raɗin cewa za a bashi wani babban mukami a cikin gwamnatin ya ce kudurin trump ɗin daidai yake da abin da aka saba gani a siyasar amurka There's a tradition in American politics that after you win an election, you sort of put things behind you, and if that's the decision he reached, Juliani ya ce abun da aka saba ne na al'adar siyasa Amurka cewa 'yan kayi galaba a zaɓe to sai kamanta wasu abubuwa da suka faru a can baya saboda haka idan Trump ya riga yanke wannan shawara to wannan daidai ne kuma daidai yake da abin da tarihin siyasa ya gada dama a wannan ƙasa. ita ma maganar canji da ɗumamar yanayi wacce a lokacin yaƙin neman zaɓe trump yake cewa ƙirƙirar mutanen china ne ita ma ya canja matsayinsa a ta yanzu a maimakon adawa da ita trump ya ce ya fasa janye amurka daga cikin yarjejeniyar yanayi ta duniya ta paris a gobe alhamis ne gwamnatin kasar colombia da 'yan da kungiyar 'yan tawaye mafi girma ta kasar farc za su sake rattaba hannu akan wata sabuwar yarjejeniyar sulhu da aka yi wa gyaran fuska a birnin bogota ne madugun kungiyar 'yan tawayen rodrigo londono da shugaban kasar colombia juan manuel santos wanda ya sami eh, lambar yabo ta nobel a watan jiya saboda kokari da yake yi na maidowa kasashe zaman lafiya za su yi hidiman sanya hannu a kan sabuwar yarjejeniya yanzu shekaru hudu kenan wanda shugabannin na gwamnatin kasar da kuma na kungiyar 'yan tawayen suke kokarin neman hanyar sasanta wannan tarzoma da ta kai ga fadace-fadace wanda suka laƙumi rayukan mutane sun fi 220 kuma suka raba miliyoyin mutane da mazauninsu a cikin watan jiya ne masu jefa ƙuri'a na ƙasar colombia ɗin suka ba da mamaki lokacin da suka jefa ƙuri'an rashin amincewa da tsohon yarjejeniyar sulhu da aka kulla shi ya sa yanzu a wannan karo aka ajiye cewa wannan sabon yarjejeniyar bayan an sa mata hannu za a hannunta ta ne kawai kai tsaye zuwa ga majalisar dokokin don ta amince da ita maimakon neman jin ta bakin al'umman ƙasar. To kuna jin labaran duniya daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. Fargabar da ake ji na cewa mayakan ISIS da ke kokarin son su rike ko kuma su ci gaba da rike birnin Mosul a ƙasar Iraki a hannunsu. Watakila ƙarshen ta sai sun zo suna neman su yi amfani da makamai masu guba. wannan yana da haifar da zaman ɗarɗar na irin gagarumin masifa da al'umman yankin za su yi auka a cikinta idan suka yi amfani da makaman duk da kokarin da sojan iraq ke yi na neman fitar da mutane daga wasu sassa na garin mosul din har yanzu akwai daban da fata mutane da ke cikin garin wanda wannan ta zo mata rutsa da su haka zalika duk da cewa sojan suna da kayan aiki da ke kare su daga makamai masu guba ba wasu matakai masu inganci da aka ɗauka na kare fararen hula daga irin wannan makaman bilkis willy wacce ita ce babbar jami'ar gudanar da bincike ta kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce ba wata cibiya da ke baiwa jama'a wani bayani kan abin da ya kamata su yi idan an kawo wa garin wato farmaki da yanayi wannan makamai masu guba labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne da wannan rahoto da wakilin mu haruna dauda ya aiko mana daga jihar borno inda jami'an sojoji suka miƙa shanu 300 ga gwamnatin jihar a jiya na rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta miƙa wasu shanu da ake zaton cewa na sata ne ga gwamnatin jihar borno wanda aka yi kiyasin cewa adadin su ya kai ɗari uku da goma sha shida da kuma kwato daga hannun mutanen da ke kwatan shanu a hannun makiyaya da aka danganta su ga 'ya'yan ƙungiyar boko haram a watan jiya ne dai rundunar sojan najeriya ta bayyana kame wasu mutane guda talatin da ce ciki har da wasu jami'an ta guda hudu wato jami'an soja da kuma na 'yan sanda biyu da ma matasan sa kai da ake kira sibilan jtf da hannu cikin sata satar shanu makiyaya a dajin kanal mustapha an kade shi ne mai magana da yawon rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri wanda kuma ya mika wannan shanu ga gwamnatin jihar borno mun zo nan mu na garaji domin mu hannanta shanu guda 316 zuwa ga gwamnatin eh, jihar borno wata guda da ya wuce an kama jami'an tsaro da 'yan sanda da kuma farin kaya waɗanda ake tuhuma da hannu wurin wannan sace-sacen na shanu yanzu haka suna can ga hukuma ana binciken su barista kaka shehu lawan din da shine kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma attorney general ɗan jihar da kuma ya karbi wannan shanu a madadin gwamnatin jihar borno wato abin da ya faru shine a wata da ya gabata wato kwamitin tsaro na jiha wanda ake kira security council sun yi mitin akan wannan shanayen da kuka gani soja sun yi aiki sun kakkama mutanen da suke da hannu a sace-sacen shanayen mutane a jeji da kuma ana zargin suna sayarwa su ba wayannan miyagun mutane kudade to a cikin binciken da ake yi aka samu wasu shanaye a hannun wannan mutanen shine aka nada wani kwamiti karami a cikin kwamitin da ni akwai ofisa na soja akwai kuma dokta daga polis wanda aka ce mu dinga kula da shanayen nan mu ba su abinci da ruwa da magani har sai idan an ba mu wani a directive daga gaba to a cikin wannan abin da muke yi allah ya sa kuma ka sake samun wannan shanaye 316 to shine yanzu aka kawo a ƙara can za mu ci gaba da rike su sai har kuma muka samu wani umarni daga hannun hukuma da ta samu mu kula da wannan abin adadin shanu gaba ɗaya nawa ne a da fari muna da shanaye ɗari da hamsin da wani abu kuma yanzu an ba mu ɗari uku da goma sha shida so idan ka hada su zai baka ɗari hudu da wani abu kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno barista kakashe lawan kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida haruna dauda hukumar tsaro ta faran kaya a najeriya ta fara ɗaukar wasu matakai akan masu canjin kuɗaɗe na ƙasashen waje wakilinmu Lamidu abubakar sokoto ya aiko mana da wannan rahoto A Najeriya, kudaden kasashen waje musamman irin su dalar Amurka na neman gagarar kundila a wani samame da hukumar 'yan sandan tsaron farin kaya ta DSS ta kai kan wasu 'yan canjin kudaden kasashen ketare a kasar da nufin cilasta musu rage farashin dalar Amurka zuwa na bai daya wani lamarin da ya jefa matukar tsoro ga zukatar masu canjin kudaden kasashen waje samamen da aka kai a jihohin Anambra, Lagos, Kano da Fatakwal da kuma Abuja babban birnin kasar. Jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya na cikin jihohin da aka kai ma wannan samami Musa Bello Shalim shine sakataren kungiyar 'yan canji na kudaden kasashen waje a jihar ta Anambra kuma ya min karin haske kan lamarin. A wannan al'amari tabbas an kawo samami amma ba kan mu aka fara ba kuma har yanzu ana ci gaba da aikin ba za mu ce komai ba akan wannan. Sai dai muna nuna wa gwamnati goyon baya akan aiki da take matukar zai kawo gera da tattalin arzikin kasa mu muna goyon baya. Masu sana'ar canjin kudaden kasashen waje da ke birnin Fatakwal sun ci gaba da bayyana fargabarsu akan kamen da jami'an DSS ke ci gaba da yi. Sunana nan Usman wanda aka fi sani makanci Acting Chairman na yan canji Presidential Hotel. To a halin da muke cikin gaskiya yau mun waye gari a halin ha'ulayi saboda mun samu labari daga Abuja, Kano, Lagos da an kakkame mana 'yan uwanmu. So kuma muka samu labari kuma a kwanata ana kamewa da alal hakika akwai lokacin da muka san ba da iska mu ma inda muke. Mu ma a Fatako muna ɗanɗan. To sunana Ibrahim Sunusi wanda aka fi sani da Sharif ɗaya ne daga cikin mambobin da suke sana'ar canji a nan Fatakwal Najeriya. To alhamdulillah wannan abu rudani me rudani akwai waɗanda suke da ita waɗanda su ba masu sana'a ke irin tamu ba sunana Alhaji Hamza Abdullahi mai harkar canji ni ina Imo State Gaskiya birnin Aware mu babu wanda ya zo nan inda muke, amma dai muna jin labari ana kama mutane. Muna cikin fargaba ka, amma dai mu yanda gwamnati ya ce muna iya za mu tsare ka'ida insha Allah. To ko yaya masana ke kallon wannan lamarin? Iya komando Ahmad Tijani Baba Gamawa yayi tsokaci a kai. Tattalin arzikin ƙasa na duniya gaba ɗaya ya zama to ya zagonye A kuma Najeriya ba za su zama daban ba. Abin da dai za a yi anan nan a yi hattara a ciki shine su wayannan mutane bayan Allah da suke wannan sana'a na hada-hadan canjin kudin waje in har gwamnatin tarayya ko kuma babban bankin Najeriya ya ba su isasshe kan cewa su fito su sai da shi a kan su samu ɗan riba kalilan to wannan idan suka je suka ƙara wani kuɗi wanda ya fita kima wanda zai azabtar da al'ummar Najeriya da sauransu wannan ba daidai ne kuma tana da 'yanci ta hukunta su. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. numfashi nan ne rori a gaida lamido abubakar yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar. madalla wayannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc yanzu kuma karfe biyu da minti goma sha hudu na dare a nan washington dc ga shirinmu na gaba ciki da gaskiya jama'a assalamu alaikum kowa ya sani cewar ginshikin zaman lafiya a kowace ƙasa ta duniya shine yin aiki da doka idan babu doka to bil'adama baki daya za ta kasance cikin fitina da ya yamutsi da zub da jini da dai sauran abubuwa na rashin kwanciyar hankali kowane tsarin mulki a duniyar nan ya Allah na demokradiyya ko na addini ne yana aiki ne da dokokin da tilas kowa ya yi aiki da su daga talaka har zuwa ga mai mulki a tsari na demokradiyya akan ɗora alhakin bin kadin aiki da dokoki akan ɓangaren shari'a aiwatar da wannan kadi na kotu kuwa hakki ne na bangaren zartaswa wanda ke kafa hukumomi kamar na 'yan sanda ko hukumar tara haraji da makamantansu domin tabbatar da cewar ana yin aiki da dokokin ƙasa da kuma umarni da kotu take bayarwa idan ta yanke hukunci. babban hatsari ne ga ƙasa da kuma al'umma baki ɗayanta idan ya kasance wani ɓangare na gwamnatin ƙasa ya yi watsi da doka saboda wani dalili na son rai ko fankama ko kuma nuna isa. alal ga misali a ce kotu ta yanke hukumci a fili kuma a bayyana kan wani abu to amma sai jami'an gwamnati su yi banza da wannan hukuncin saboda bai zo musu yadda suke so ba kuma a saboda takamar cewar su ne ke rike da madafun iko sai su yi banza da wannan hukunci to me zai iya faruwa a ƙasa abin tambaya a nan idan aka ce kowa zai yi watsi da hukuncin da bai yarda da shi ba ya yi abin da ransa yake so kawai Batun da za mu taɓo cikin shirinmu na yau na wani mutumi ne da aka kama tun shekarar 2011 aka bincika aka kasa samunsa da wani laifin da za a iya gabatar da shi a gaban kotu kuma tun shekara ta 2014 wata babbar kotun tarayya a Abuja ta yanke hukuncin cewar a sake shi nan take. To amma har yau an shiga shekara ta uku da wannan hukuncin 'yan sanda ba su sake shi ba ba su kuma tuhume shi da wani laifi a gaban kotu ba. sunana abubakar isa mariri kuma lauya ne wanda nake zaune a nan abuja a ofishin baba shehu ahmad anko wanda yake a kan titin richard a kinjide street a nan jabi abuja abubakar mariri kana bin wata shari'a ta wani wanda aka tsare tsawon shekara biyar a takaici mai faru ne wato abin da yake faruwa shi wannan eh, client nawa sunan shi habibu adamu hafke kuma asalinsa dan bauchi ne to a shekara ta 2011 akwai wani abun da ya faru a bauchi tsakanin sa da wasu mutane dai sojoji suka kama shi suka ce na da alaka harkokin da yake ana tunanin cewar akwai harka ta alakar da boko haram a ciki suka kama shi suka tafi da shi suka aiko da shi nan abuja sannan daga nan abuja suka tura shi lagos defense intelligence agency suka gama binciken su da suka gama sai suka dawo da shi abuja suka suka mika ma 'yan sanda eh, federal special anti-robbery squad unit domin su ma'ana tun farko suwaye suka kama shi farko sojoji ne suka kama shi a can jihar bauchi daga bisani suka mika shi hannun 'yan sanda ofis din eh, federal special anti-robbery squad domin su bincike a kan kes din su gani cewar shin akwai hannu a cikin abin da ake zarginsa da shi ko babu to da suka gama binciken su suka mika file case file zuwa ofishin minister of justice domin a basu shawari akan ko su kai kotu ko kar su kai kotu binciken duk da na na bin case din an bayyana min cewar abin da shawarin ya bayar cewar in har dai iyakacin abin da aka saka a cikin case file din nan nasa shi kenan to babu hujjar da za a tunce shi da wannan laifin a sake shi kawai yan sanda ba su sake shi ba so da na shigo case din a shekara ta 2013 na ce to da abin nan ya shafi 'yan sanda sai na rubuta ma shi shugaban 'yan sanda wasiƙa ta farko akan na ba shi zaɓi uku abubuwa uku na roƙa na ce na farko ko dai a saki wannan shi mutumin akan beli ko kuma in ba za a sake shi akan beli ba a sake shi ta haka kawai idan an ga bai da laifi a sake shi ba tare da an haɗa wani condition akan sakin nasa ba na uku kuma na ce idan suna da hujjar cewar ya aikata wani laifi to a kai shi kotu ya ansa laifinsa to 'yan sanda ba su yi wani abu a kai ba na kara rubuta musu leta ta biyu to a leta ta biyu ne suka rubuto min suka min reply cewar sun tura ma kwamishina 'yan sanda na bauchi ya bayani akan wannan abun da ya faru tun daga sannan ban ƙara jin komi ba sai muka tafi kotu na je na na bi ta hanyar application da ake cewa enforcement of fundamental right na je muka joining din issues da 'yan sanda da komai suka zo suka yi nasu bayanan muka yi namu daga ƙarshe kotu ta ba mu hukunci ta ba da umarni ga hukumar 'yan sanda cewar su saki habibu hafke fortuit wato nan take sake shi ba tare da sun ci gaba da rike shi ba sannan kuma kada su ƙara kama shi dangane da abin da ya shafi wannan zargin face akwai umarni na kotu mai iko akan wannan abu to an yi wannan hukunci shekara ta 2014 amma har yanzu babu wani abin da ya faru akan wannan kes din kuma na rubuta ma hukumomin 'yan sanda wannan bayanin har yanzu babu abin da suka yi akwai lokacin da muka haɗu da shi shugaban 'yan sanda na wancan lokacin eh, a rase igp a rase muka haɗu da shi yake ce min sun tura shi ni da shi a ofis ɗinsa yake faɗa min cewar sun ɗauki shi wannan kilantin na sun kai shi eh, wani ma'aji a kayinji can jihar niger ya ce kuma gurin nan yana ƙarƙashin kulawar national security advisor ne saboda haka in je in samu national security advisor to a matsayina na lauya ganin national security advisor zai mun wahala kan wani lokaci sai na dawo ofis sai na dauki takarda sai na rubuta ma national security advisor akan ga abin da tattaunawa ta da IG akan wannan shi eh, habibu habke ta kasance an ce yana karkashin sa ga kuma hukunci na kotu mun samu saboda haka su taimaka su bi umarnin kotu kamar yadda kotu ya ba da umarni cewar a sake shi din to ina kai masa washe gari suka rubuto mu reply cewar sun ba mu 'yan sanda umarni cewar su yi gaggawa bin umarnin kotu su ɗauki matakai wanda za a bi a saki wannan shi wannan wanda ake ɗaure shi din to na dawo na ci gaba da rubuta mu 'yan sanda na rubuta mu ofishin shi ministan shari'a da kuma babban lauyan zuwa abubakar kafin kai nisa shin wace kotu ce ta ba da umarni cewa a saki shi habibu federal high court ce a nan abuja federal high court 7 alkalin da ya shi ne justice ar muhammad wato kana nufin tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi sai ba a sake shi ba tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi har yanzu ba a sake shi ba yana can a kayan jiɗin har yanzu yana hannunsu amma a shari'a wannan me yake nuna watun da kotu ta ba da umarni ya nuna jami'an tsaro ba su bi umarnin kotu ba kenan to gaskiya abin da wannan take nunawa kenan tunda in har kotu za ta ba da umarni cewar abi ga'ida ga abin da take so a yi kuma a ibin wannan umarnin kuma duka su waɗannan shugabannin 'yan sanda sun san da wannan hukunci da kotu ta yi domin sun turo lauyansu wanda muka yi wannan kes din da shi tun daga farkon kes har zuwa ƙarshe kuma bayan da aka gama mun karɓi abin da ake ce ma certified true copy na judgment din muka kai ma ainihin su hukumomin 'yan sanda din a yanzu magana da nake shi ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro da shi ofishin babban jami'in yan sanda din inspectorate of police da kuma ofishin commissioner of police federal sas din da kuma ofishin attorney general of the federation duk suna da kwafi na wannan judgment din ba ɗaya ba ba biyu ba rubutu mun rubuta har mun gaji ofishin shugaban senate committee chairman on, on human rights and judiciary ma yana da wannan kwafi din su ma sun san da maganar amma har yanzu babu abin da aka yi abubakar faɗa mana me ka sani game da shi habibu na san dama lauyoyi kafin su fara neman kare mutum sai sun yi bincike a kansa ah, mai binciken ka ya nuna wani irin mutum ne shi habibu to gaskiya binciken da na yi abin da na fahimta shine shi wannan ya taso cikin yan uwa kuma mutum ne mai kwazo mai neman na kansa don allah sa ya taso an ce min yana harkar buga bulo ya yi goyin irin harka bashi na haka kuma daga ƙarshe allah ya sa ma abubuwan nasa albarka ya zo yana da shaguna yanzu yana da shagon magani yana da shagon sai da kayayyakin wuta kuma yana da shagunan sai da provision haka har yanzu a bauchi suna nan hafke yan uwansa suna ci gaba da wannan harkokin har yanzu da muke wannan magana din abin da ya taso an ce akwai wani fili da ya siya kusa da wani gidan wani babban dan siyasa a bauchi din wanda aka ce wannan takaddamar da ita ta taso yasa ake zarginsa da cewar wannan filin da ya mallake shi ya aka yi samu kuɗin da ya mallaka kuma mutum ne wanda tun yana ɗan ƙarami ya fara neman sa so inda da gaske gwamnati suna son su abin da ya kamata matsayin su na jami'an tsaro sai su bincika da suka bincika kamar yadda muka gani babu wani abu a cikin ba wani laifi bai da wani alaka da masamar kuɗi wata ta wuce waɗannan sana'o'in da yake to sai a rabu da shi domin cikakken cin zarafi ne tunda kotu ta tabbatar kotu ce kaɗai wanda za ce idan ka ji baka gamsu ba kana da wani korafi kar ka ɗauki doka a hannunka ka je gabanta to yau an waye gari a najeriya mun je gaban kotun kuma kotun ta ba da umarni ta ba da hukunci amma 'yan sanda sun ƙi bin umarnin hukuncin saboda habibu adamu hauke shi ba kowa ba ne inda a ce yau yana da wani ɗaurin gindi ba ba ƙasar nan da an yi abin da ya kamata a yi da an bi umarnin kotu. masu sauraro sai a mako mai zuwa za mu sa muku wannan bayanin a kasance lafiya. to madalla yanzu kuma ga sharhin wasu jaridu na kasar kamaru wanda awal garba zai gabatar. Zan ne da sharhin jarida Integration anda ta roto mana cewar ƙungiyar malaman makarantu sun yi tahomu gama da dakarun tsaro a birnin Baminda a yayin da suke bore na nunawa gwamnatin ƙasar ta Kamaru da ta bawa duk ɗan ƙasar ilimi bai ɗaya da ma fasara littattafan Faransanci zuwa harshen Ingilishi amma borin nasu ya haɗu da fushin jami'an tsaro anda aka dinga jefa musu barkonan tsohuwa da kuma zuwa musu ruwan zafi daga jirgin sama mai saban angulu a sararin su bahana amma har yanzu ba rahoton da ya nuna cewa an samu salwatan wani rai sai dai dan abin da ba za a rasa ba za ku mu leka jaridan ta nouvelle expression an da ta yi mana tsokaci kan waɗansu dokoki da gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru take neman ƙaƙarowa a shekara na 2017 na irin yadda hukumomi za su dinga amfani da kuɗaɗe amma ga dukan alamu dai hakan bai yi wa waɗansu hukumomin daɗi ba sai kuma mu jefa idanu cikin jaridan aeropolis inda ita kuma kuma ta yi mana tsokaci kan yanda harkokin kamfanin jirgin sama na kasar Kamaru Kamerko yake neman durkushewa bayan shugaban kasar mustabiya ya dankara wa kamfanin waɗansu makudan kuɗaɗe. Sai kuma jaridan Le Cameroon Martin an da ita kuma ta tsegunta mana cewar shugaba Biya yana cikin bakin ciki da mai kula da harkokin fadan gwamnatinsa a birnin Yawunde wanda yake amfani da wannan matsayin yana kwashe manyan kuɗaɗe domin azurta kansa kansa da kansa da dukiyar sata za mu leƙa jaridar lometayo an da ita kuma ta wallafa mana cewar ministan ilimi mataki na farko madam yusuf adija alim tana kan hanyar fadawa a gidan yari na birnin yawunde an da ake zarginta da wawure waɗansu kuɗaɗe waɗanda ƙasashen duniya da waɗansu kamfanonuka suke zuba mata a wani akawun ɗinta domin ta dinga agazawa ilimin matasa a ƙasar ta kamaru amma a halin yanzu dai hukuma musamman kwato hakkin gwamnatin ƙasar ta Kamaru Konak suna ci gaba da binciken kwakwab a kanta. Za mu kammala ne da jaridan The Post, an da ita kuma ta labarta mana cewar sarakunan gargajiyar jihar yamman ƙasar Kamaru guda hamsin sun rubuta wa shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru buɗaɗɗiyar wasiƙa da ya yi wa Allah da annabi ya sako tsohon darakta janaral na kamfanin Kamerko Yves Michel Foso daga gidan yari, an da ya kwashe sama da shekaru goma yana garkame har yanzu ba a masa shari'a ba. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Sunana Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. a yau ina so na fara da yabo da kuma jinjina ga shugaban kasar mu muhammadu buhari baba buhari ya yi namijin kokari a bisa daukar yara matasa har mutum dubu ɗari biyu aiki wannan abu gaskiya na yi farin ciki ya birge ya kuma muna fatan allah ubangiji ci gaba da tabbatar da ayyukan alheri da wannan gwamnati take kokarin aiwatarwa. salamu alaikum sunana alhaji garba nefa kofar wambai ta kano state din najeriya na kira ga mai girma gwamnan jihar kano kadimul islam da ya umarci shugabannin kananan hukumomi don su yi mana feshi na maganin saurai musamman a municipal dukan ga labarai a takaice. To akwai alamar cewa duk da kilayen-kilayen da kasashen duniya suke mata gwamnatin kasar Myanmar ko kuma Bama ta ɗora aniyar ci gaba da aiwatar da ƙudurinta na toshe hanyoyin fita daga kasar domin tana dimbin tare musulmi 'yan jinsin Rohingya ficewa daga kasar ta cikin jiragen kwale-kwale don gujewa masifar kuntata da aka ce ana musu a kasar da aksarin mutanenta don mabiya addinin Budda ne. Bayan sun share watanni biyu suna fuskantar samamun da ma'aikatan tsaron suke kaiwa a kansu ne. ɗaruruwan musulmin suka yi yunkurin su karya doka su tsallaka zuwa cikin ƙasar bangladesh da ke makwabtaka da su kuwa cikin makon jiya sai da majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa mutane kamar dubu ɗari uku wanda su da su musulmin ne na rohingya aka raba su da mahallansu yayin da ƙungiyoyin kare hakokin bil'adama suka tabbatar da cewa an kashe akalla tamanin daga cikinsu lokacin da ma'aikatan tsaron myanmar ɗin suka auka musu. ma'aikatar harkokin wajen amurka kuma na jan kunnen 'yan kasar amurka da cewa kada su je kasashen turai a yanzu domin fargabar da ake da ita na hare-haren ta'addanci musamman a wannan lokacin da mutane da yawa ke shirin more hutu yan kwanaki a nan amurka da can turan to da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku je wasu abokan aikinmu da sabbin shirye-shirye da za rahotanni da za su kawo muku yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ali mustapha sokoto da kuma injiniyan mu na wannan lokaci da mai bamu umarni solomon abu baba ya koma keri ke sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya